gwamnatin tarayyar najeriya da jami'an tsaro na kasar sun ce za su ɗauki sababbin matakai na tabbatar da an durƙushe duk wani yunkuri na samame da 'yan ƙungiyar boko haram za su iya kai a wani sashi na najeriya ministan tsaro na kasar janaral mansur dan ali mai ritaya ne ya bayyana a fira da na da shi cewar gwamnatin najeriya za ta ƙara ɗaura ɗamarar tabbatar da cewa duk wani yunkuri ko samame da 'yan kungiyar boko haram za su kai a wani sashi na najeriya za a murkushe shi kafin ya yi wani tasiri To alhamdulillah kowane lokaci su waɗannan 'yan ta'adda suna neman su yi farfaganda cewa don ɗaya su samu ah, san cewa har yanzu dai akwai su. to tsiraru ne cikinsu aka samu wannan abu ya faru kamar shine ake cin farmaki da irin na bazata wanda koyaushe yana iya faruwa amma in mutanen jama'a sun duba suna koyaushe suna fahimtar jami'an tsaro abubuwan da suke faruwa a wannan lokaci za ka ga an yi far, an kawo farmaki kuma za ka ga cewa ajiyan nan take an kai farmaki to koyaushe ana shirye kuma nan take aka gama da su ba wanda ya fita kansu an karasa da su amma baka ganin cewa abin da ya fi dacewa da tasiri shine a hana kai irin wannan farmaki na ban mamaki idan watakila akwai tattara bayanan sirri da jami'an ku suke yi a filin dagaɗin nan ba wai sai in sun zo sannan aje a kore su ba Shi shine nake cewa ai to ba za ka iya cewa kowane gefe ba kowane kauye kowane eh, hanya a ce soja na nan ko kuma jami'an tsaro za amma wasu mutanen da suke wuraren nan su ya kamata suna bada wannan Sirri ko kuma information amma dai kun san cewa cewa a daidai lokacin da ake ganin cewa mahukuntan tsaro na najeriya sun yi nasarar murkushe ko karya lagon waɗannan mutane kamar 'yan ƙasa suna da hujja hankalin su ya tashi tunda har ana ci gaba da kawo irin wannan samamin jefi-jefi kaga ko shi na kamar misali yanzu shekaran jiya ingila ba an samu irin wannan farmaki ba abubuwan nan suna faruwa ko ina ba mu ɗaya bane a najeriya kullum kuma ana samun irin waɗannan ko kuma shigowar irin waɗannan farmakai din an yi a iraq an yi a ingila ba da daɗewa ba kwanukan nan dauke kuma a cikin majalisar su ma aka koyaushe jami'an tsaro suna aikin su suna nan tsaye amma ba a rasa irin ɗaya ko bi jefi jefi wanda irin waɗannan abubuwa suna faruwa amma kuma lokaci zai yi wannan duk waɗannan za a abin nan za a yi amma nan take ba za ka cewa ɗari bisa ɗari ka samu kautar da su ba dama abin da muka faɗi an karya gallafin cewa su haɗu ke su faɗa wuri su kama hanya kuma su tafiya su ba a musu komi ba ya wuce wannan anya jami'an tsaro na Najeriya suna da isassun kayan aiki da kayan na'urar na leƙen asiri da na tattara bayanan sirri da sauransu dai ta yadda irin wannan farmaki ana iya murƙushe shi cikin ɗan ƙaramin lokaci ko ma a kai eh, lokacin da za a hana shi tasowa kan kamanta shekaran jama'a na baro Lagos an kawo su a port ana kilanin na ce ma abubuwan su kayan tsaro ba ɗaya rana za a je a ce an saye su ba kullum muna ƙari kullum ana yi watanni za a yi oda kamin su zo za su ɗauki lokaci so haka za a yi ta yi har lokacin da Allah ba muka samu cikakku waɗanda za su kai duk da muke so. Ministan tsaro na Najeriya kenan Janar Mansur Dan Ali a tattauna da ne da shi a Abuja. Yanzu an sa ido a ga irin sababbin dabaru ko hikimomin da jami'an tsaro na Najeriya za su ɗauka domin murƙushe irin wannan samame na bazata da 'yan ƙungiyar Boko Haram sukan kai jefi-jefi. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.